Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya da kuma murya arewa. gana masu na'urar kwamfuta idan suna son su kama mu kai tsaye a duk lokacin da suka so haka suna iya danna voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Sha biyar ga watan Afrilu da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sarfilu ba mu kanun labarai. To Ladan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce ba zai yi alkawarin cewa gwamnatinsa tana da tabbacin samo 'yan matan da ƙungiyar boko haram ta sace ba ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin harin bom ɗin jiya talata da harin da aka kai a wani babban ginin gwamnati da ke birnin magadishu kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na majalisar dattijan amurka ta amince da wata dokar yi da wajewa jiya talata to kanun labaran kenan bayan labarun duniya za ku je da aka buƙaci hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta sake zaɓen jihar rivers sannan kuma za ku ji cewa yadda jama'a ke tururuwa suna shiga jami'ar apc abokin aiki na salo garba ya tattauna da dr mk hassan masana harkokin halayyar dan adam na jami'ar pennsylvania anya wannan ya haifo wa demokuraɗiyyar najeriya da mai ido sannan za ku ji dr abati bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya mai zaman kanta da ke kano ya ce ko jami'ar apc ta maimaita kuskuren da jami'a mai barin gado ta yi to za ta sha mamaki kana mahmud lalo da ke rikewa sabu aliyu shirin ciki da gaskiya zai shigo da shirin demokradiyya to amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya zababben shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari ya ce ba zai yi alkawarin cewa gwamnatinsa tana da tabbacin samo 'yan matan da ƙungiyar boko haram ta sace guda 219 a garin chibok da ke arewa maso gabashin najeriya a shekarar da ta wuce a cikin wani bayani da ya jiya talata lokacin da ake cika shekara ɗaya da sace 'yan matan chibok ya ce ba mu sani ba ko za a iya ceto 'yan matan chibok janar ya ƙalubalenci gwamnati mai ci yanzu da rashin ƙoƙarin neman 'yan matan ya ce gwamnatinsa ba za ta yi abin da wannan gwamnatin ta yi ba ya kuma ƙara da cewa a ranar da ya karɓi ofis idan allah ya yarda boko haram za ta san iyakacin ƙarfinmu ƙungiyar kare rajin ɗan adam ta duniya amnesty international ta ce mayakan boko haram sun sace mata akalla dubu biyu a najeriya tun farkon shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, tana kuma tilasta wa yawancin matan wajen keta musu haddi da mai da su mayakanta ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin harin bom ɗin jiya talata da harin da aka kai kan wani gidan gwamnati da ke birnin Magadishu. mai magana da yawan ma'aikatar tsaron somalia muhammad yusuf ya faɗa wa sashen somalia na murya amurka cewa mutane goma sha takwas ne aka kashe akalla mutane goma sha biyar ne suka samu rauni a dalilin harin da aka kai kan ma'aikatar ilimi mai zurfi na kasar wani shaidan gani da ido ya ce maharan sun tara bom da suka ɓoye cikin wata mota kusa da katangan ginin ma'aikatar ilimi domin baiwa maharan daman shiga cikin ginin da fara harbe-harbe yan bindigan dai sun sami nasarar mamaye hawa biyu a cikin ginin amma jami'an tsaro da sojojin haɗin gwiwa na afirka sun sami damar koran maharan bayan an yi musayar wuta jami'an somalia sun ce wasu farar hula takwas ne suka rasa rayukansu a dalilin harin da da mahara bakwai da jami'an tsaron kasar biyu da sojan tarayya afirka daya dukansu sun rasa rayukansu sakamakon wannan lamari labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ƙasar gini akalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa mutane da yawa suka ji rauni a conakry babban birnin ƙasar a lokacin da jami'an 'yan sanda suke ƙoƙarin daƙile wata mummunar zanga-zanga da ake yi akan gwamnatin shugaba alpha conde jam'iyyun masu adawa ne suka buƙaci a yi wannan zanga-zangar domin matsawa gwamnatin ƙasar lamba ta yi zaɓen ƙananan hukumomi kafin a yi zaɓen shugaban ƙasa kamar yadda yarjejeniyar da 'yan siyasa suka kulla a shekara ta 2013 ta tanada gwamnatin ƙasar ba ta amince da ɓangaren yarjejeniyar a kan zaɓen ba a saboda haka ta shirya yin zaɓen shugaban ƙasa a ranar 11 ga watan agusta sa'annan kuma a yi zaɓen ƙananan hukumomi a farkon shekara mai zuwa gwamnatin dai ta yi kira domin a tattauna cijewar da aka samu amma shugabannin 'yan adawa sun ƙi yarda da duk wani tattaunawa har sai an canza lokacin zaɓe. kwamitin kula da kasashen waje na majalisar dattijan amurka ta amince da wata dokar yi da wajewa a jiya talata kan duk wata yarjejeniyar da kulla da iran sai 'yan majalisa sun yi nazarin ta domin yiwuwar amincewa da ita ko rashin amincewa da ita 'yan kwamitin dai sun kada kura inda aka samu amincewar 'yan kwamitin baki daya yanzu haka dai wannan doka za ta tafi zuwa majalisun kasar biyu domin duba ta fadar shugaban kasa ta nuna alamar yiwuwan shugaba obama ka iya rattaba hannu akan dokar da ta yi da wajewa shi kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da takunkumin makamai a kan shugaban ƙungiyar shi'ad na yemen na ƙungiyar 'yan tawaye ta huti kuma ta buƙaci ƙungiyar da ta janye daga sana babban birnin ƙasar da da wasu yankunan da take kame da su wakilan kwamitin sun kada kuri'a goma sha hudu jiya talata a yayin da kasar rasha ta kaucewa jefa kuri'ar wakilin rasha a majalisar ɗinkin duniya vitaly choklin ya ce wannan kuduri bai buƙaci kawo ƙarshen hare-haren jiragen saman yaƙi da saudiya ke jagoranta a kan 'yan tawayen ba wanda suke fafatawa da sojojin ƙasar na yemen shugaban kasar amurka barack obama ya faɗa a jiya talata cewa yana da niyyar fitar da kasar cuba ta kwamnisanci daga cikin kasashe masu taimakawa 'yan ta'adda a duniya a zaman wani bangare na yunkurin daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan an yi fiye da shekaru hamsin ana fama da rashin jituwa shugaban na amurka ya faɗa wa 'yan majalisun ƙasar niyyarsa bayan da ma'aikatar harkokin waje ta gama nazarin cewa cikin watanni shida da suka shige ƙasar cuba ba ta taimaka wa kowace kungiyar ta'addanci a duniya ba kuma ta baiwa amurka tabbaci kuma ta baiwa amurka tabbacin ba ta da niyyar yin hakan a nan gaba shugaba obama ya ɗauki wannan mataki ne kwanaki bayan haɗuwarsa da shugaban ƙasar cuba raul castro a wajen taron kola a panama wannan wanda shi ne karo na farko da shugabannin ƙasashen biyu suka haɗu tun ciki fiye da shekaru hamsin da suka wuce ayyukan ta'addanci shine ya zama shinge ga kasashen biyu da suke kusa da juna to labaran duniya kenan kuka saurara to bari mu fara yada zango a jihohin kudu maso kudu inda lamido abubakar ya aiko da rahoton da ke cewa ana ta kiraye-kiraye akan sake zaben jihar rivers da ma wasu mazaɓu a jihar imo ga lamido a yayin da aka kammala zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a najeriya akwai bayanan da ke nuna cewa zaben ya bar baya da kura musamman a jihar rivers da ke yankin niger delta inda bayan bayyana sakamakon zaben na cewar jam'iyyar pdp ta samu nasarar zaben da kuri'a sama da miliyan ɗaya, inda ita kuma jam'iyyar apc mai mulkin jihar ta samu kuri'a 100 da 'yan kai korafe-korafe sun biyo baya ko yake dai dama tuni jam'iyyar apc tare da wasu jam'iyyu a jihar ribas su kai watsi da sakamakon zaben a jihar ta ribas zuwa yanzu dai wasu kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da suka sa ido a zaben sun yi kira da a soke zaben a jihar ta ribas haka kuma a jihar akwa ibom da ke makwabtaka da jihar ta ribas jam'iyyar apc ta ce bata yarda da sakamakon zaben ba to koyaya 'yan jihar ribas suke kallon zaben ga ra'ayin wasu su kamar haka. But uh, as a man I would say the winning of a it an act of God. is one that uh, reverse people are still very Wannan da ke da suna duk Saroni yana cewa ne a matsayina ɗan jihar Rivers ra'ayina shine kasancewar barista Yinsu Wuke na jam'iyyar PDP ya lashe zaben kujerar gwamna al'amari ne daga Allah domin ganin wanda ba a gwamnati yake yake ba ya kada wanda suke a gwamnati lamari ne da ke faranta ran 'yan jihar Rivers. Shi kuwa wannan ya ce. What witnessed today was was an aberration to the ideals of uh, a free and fair election. I think that what we noticed, uh, particularly in the Yana cewa ne abubuwan da idona suka nuna mini ba su da kama da zaɓe na gaskiya da adalci. Mu dai mun san ba a yi zaɓe ba a wannan jihar ta Rivers. A jihar Imokuwa kuwa da ke yankin kudu maso gabashin najeriya ba a bayyana sakamakon zaben gwamna ba da na 'yan majalisar dokoki a jihar zuwa yanzu sai dai kuwa hukumar zaɓe ta jihar ta ayyana soke zaben a wasu tashoshin zaɓe a jihar ta imo sakamakon takaddamar da ta faru bisa gizon ƙuri'u inda kuma hukumar zaben ta ce za ta saka ranar da za a sake gudanar da zaben fanarabar faisal lawal shine mai baiwa gwamnan jihar imo shawara na kuma tuntuɓe shi domin jin matsayinsu dangane da soke zaben sai ya ce. Na farko dai in dai zabe ne mun daga mun ci zabe saboda yanzu tsakaninmu da su dubu saba'in ne da tara. To amma gaskiya ne akwai wasu wuraren da ba yi zabe ba saboda an yi sace-sace an so a yi harbe-harbe da wasu abubuwa har da kashe mutane to wannan wuraren mu muka nema da masu Philippines masu kai kashe zaben wannan wuraren. A yi zaben wannan wuraren ne a shirye muke. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. najeriya to an gaishe ka malam lamido ganin yadda 'yan jam'iyyar pdp ke tururuwa suna shiga jam'iyyar apc abokin aiki na salihu garba ya tambayi dr mk hassan masanin kimiyya da fasaha da zamantakewar al'umma na jami'an pennsylvania da ke nan amurka ko me wannan ke nufi ga demokuraɗiyya a najeriya kada ka manta ita kansa jam'iyyar apc ba wai jam'iyya bace da aka gina ta kan wani aƙida ba haɗe-haɗe ne na gamin gambiza na jama'a iri-iri eh, wanda suka shigo sun ma daga jam'iyyar pdp ne suka gudo saboda ba musu an musu ba daidai ba a can hatta hmm. wannan sati da ya wuce kafin zaben gwamnoni wasu daga jam'iyyar pdp a su adamawa su gombe da jihohi da dama sun gudu daga jam'iyyar pdp sun shiga apc to kaga kenan ba wai ana siyasar jam'iyyun ba ne na ra'ayi ba akida na akida kamar yadda muka gani a nan ko kuma muke gani a amurka ko a ingila yakan ɗau lokaci kafin a gina jam'iyyu a kan aƙida yau wato kafin nan so za ka dinga ganin za a dinga samun baraka a cikin ita kanta jam'iyyar ma yanzu apc kanta in tafiya ya tafiya wanda suka shiga dama wanda ba sa ra'ayi ra'ayin masu ita jam'iyyar watakila dole su fita ko kuma sami baraka a cikinta da sauransu saboda ba kowa ba ne da ya shiga yake da irin ra'ayin wanda su a can sama suke so su yi gwamnatinsu to yawanci da haka ne da haka har a zo in lokaci ya ja a zo a sami jam'iyyu masu ra'ayi amma ban yi tsammanin adawa gaba daya za ta mutu ba za a ɗan shiru dai kwana kaɗan a gani eh, zuwa shekara ɗaya biyu a ga yaya wannan gwamnatin eh, da za ta hau za ta eto eh, dokta kana nufin ita apc kanta ba ta da wata akida e a'a to ba wai akwai abin da su wanda suke akwai wasu wanda za su ce e akwai aƙidan apc suna son su su progressive ne da sauransu amma kuma matsalan ne a cikin jam'iyyar akwai mutane da dama irin wanda su basu su yarda da wannan ba kawai sun shigo ne saboda su ci zaɓe to yanzu in tafiya ta yi tafiya dole ne ita jam'iyyar apc mhm. ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewa bai amfani da ita ba wanda ba 'yan aƙidansa ba su ci gaba da zama a ciki suna amfani da yadda da aka yi da wasu shugabannin ta musamman general buhari shi ko dr abbati bako na cibiyar demokradiyya na kasa da kasa mai zaman kanta da ke kano a zantawa ta da shi ya ce muddin jami'ar wadda ta aishi mulkin najeriya wato apc ta yi irin kuskuren wadda ta gada wadda za ta gada 'yan najeriya za su juya mata baya ne ni ko na ce da shi wasu irin kurakurai ne ita wannan jami'a ta pdp ta yi Allah hakika abin da ya sabbaba shi ne abubuwan da muka sha faɗa a baya na cewar wato ita jam'iyya mai mulki ta kasa ma'ana pdp wacce aka kayar ko kuma aka da ita a mutiya yawan zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙasar nan sun tabka kurakurai sakamakon kin bin ka'idodin demokuraɗiyyar da muka sha faɗa cewar abu ka'idoji ma'ana a alal misal kamar abin da muke kira internal democracy ma'ana yin demokuraɗiyyar cikin gida wanda shi fara sabbaba mafi yawan rigingimin da suka ringa samu idan aka tuna za a fahimci cewar tun shekara ta wato 1999 aka fara demokuraɗiyya a najeriya jam'iyyar pdp ba a taɓa tsayawa an jefa ƙura an zaɓi shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya ba duk wannan ɗauki ɗora ake yi to wannan ire-iren yin wannan abubuwan su suka sabbaba na ɗaya na biyu kuma wato matsalar tsaro da matsalar wato rashin tattalin arziki mai kyau a tsakankanin al'umma da talauci da ya mamaye ƙasar wayannan sun saboda cewar sun tsani ita jam'iyya wacce ta kafa gwamnati shekara goma sha shida wacce za ta tafi sauraka ire-iren wayan abubuwan su suka sababa ya haifar da cewar suka sha kayi suka sha kayi a zaɓuɓɓukan da aka yi na wannan shekara ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Dr. Abbati kenan. Kada a shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti shida. To ɗazu ina gabatarwa na ce Mahmud Lalo zai shigo da shirin ciki da gaskiya da kuma demokradiyya a yau a tuntuɓin harshe na yi. Zai shigo da shirin demokradiyya a yau ga kuma shirin. demokradiyya a yau. masaurare mahmud lalo ne ke muku sallama a cikin wannan shiri na demokradiyya a yau wanda zai yi dubi kan wasu batutuwa da suka faru a ƙarshen makon da ya gabata wanda aka gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha a najeriya musamman ma kan yadda ake nuna fargaba kan makomar adawa a siyasar ƙasar kana za ku ji ƙarin haske kan ayyana zaben jihar taraba a matsayin wanda ba a kammala shi ba da hukumar zaben ta inec a matakin jiha ta yi sai a gyara zama domin jin shirin baki ɗansa. farko dai daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankulan 'yan Najeriya akwai batun yadda adawa za ta kasance a ƙasar. abinda wasu masu fashin baki suka kwatanta a matsayin shine ruhin demokradiyya ganin cewa jam'iyyar apc ta lashe kujerun gwamnoni da dama da ma na 'yan majalisun jihohi wasu sun fara nuna fargaba kan makomar adawa a najeriya ga ƙarin bayani a wannan rahoto na mahmud kwari fiye da gwamnonin jihohi ashirin ne jam'iyyar ta apc ta samu kamar yadda sakamakon zaben ya nuna aka kuma jam'iyyar ta samu gagarumin rinjaye a zaben kujerun majalisun dokoki na jihohi inda ma ta samu nasara ɗari bisa ɗari a majalisun dokoki a sokoto da kano wannan ta sanya masu nazarin lamuran demokaradiyya ke kallon majalisun da za a samar a jihohin za su kasance masu raunin gaske saboda rashin hamayya mai ƙarfi hamar yadda masana kimiyyar siyasa ke cewa ita ce kwalliya ko kuma ruhin dimokuraɗiyya farfesa kamil sani fage malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano irin wannan kwashewa dai da ake yi gaskiya zai zamanto idan ba a samu a 'yan majalisa masu dagewa masu aƙida abin zai zamanto ina ne, ma'ana a ce gwamnati jam'iyyar da ta kafa gwamnati ita ce kuma da 'yan majalisu ɗari bisa ɗari yawanci za ka ga irin 'yan majalisun da muke da su za su zamanto 'yan anshin shata ne domin 'yan siyasa mu har yanzu sun kasa bambance siyasa da kuma tsayawa a jama'a aiki in an zaɓe ka a wata jam'iyya ba yana nufin komai ita jam'iyyar za ka yi ba da zarar ka ci zaɓe ka zama na jama'a ne da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba ƙasar za ka sa ko jihar za ka sa a gaba to amma mu 'yan siyasar mu ɗaya dai daga cikin abin da suke kullum sai su rinka ganin jam'iyyarsu ce a gaba komai sai su rinka batun jam'iyyarsu. dama dai tun da najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya a shekarar a ake zargin 'yan majalisun dokoki na jihohi da zama 'yan anshin shatan gwamnoni to amma honorable alassan uba idris da ke zaman tsohon wakili a majalisar dokokin jihar kano daga shekara ta 2003 zuwa 2007 kuma tsohon wakili a majalisar tarayya daga 2007 zuwa 2011 na cewa babban abin da dai nake so ainihin su 'yan majalisa su gane su tabbatar da cewa kashi saba'in daga cikin ɗari na demokuraɗiyya yana ƙarƙashin kuma yawanci suna tunanin cewa za su shiga ne da zumma cewa executive su sa su aljihu to su kau da tsoro a cikin zuciyarsu su kau da son abin duniya shi dan majalisar da zai shiga yanzu ya kamata ya yi karatun baya zai duba ga cewa da can jam'iyyar pdp ta sha giya ta duba cewa yan majalisu nata ne kowa nata ne to saboda haka wannan kuma dispensation din tsari ne wanda ka ci zaɓe ba tare da kokobanka ba tsari ne wanda yake ka zo ka ci zaɓe a cikin alfarmar wani ci zaɓe a cikin wannan tsarin to wallahi azimu zai tsaya ya duba me ya shigo da shi honorable alasan uba idris kenan tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya a cikin rahoton mahmud kwari to sai dai game da batun adawa da ake ganin za ta samu rauni dr mk hassan malami a jami'ar jihar pennsylvania da ke amurka ya ce shi a nashi ganin adawa ba za ta mutu ba a najeriya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da salihu garba ba wai adawa za ta mutu ba ne gaba daya za ta dan ragu ne saboda yanzu su ma wannan daga hawansu za a ɗan ba su dama a ga kamun ludayinsu kada ka manta ita kansa jam'iyyar apc ba wai jam'iyya ce da aka gina ta kan wani aƙida ba haɗe-haɗe ne na gamin gambiza na jama'a iri-iri eh, wanda suka shigo sun ma daga jam'iyyar pdp ne suka gudo saboda ba musu an musu ba daidai ba a can hatta hmm. wannan sati da ya wuce kafin zaben gwamnoni wasu daga jam'iyyar pdp a su adamawa su gombe da jihohi da dama sun gudu daga jam'iyyar pdp sun shiga apc to kaga kenan ba wai ana siyasar jam'iyyun ba ne na ra'ayi ba akida na akida kamar yadda muka gani a nan ko kuma muke gani a amurka ko a ingila yakan ɗau lokaci kafin a gina jam'iyyu akan yawa so za ka dinga ganin za a dinga samun baraka a cikin ita kanta jam'iyyar ma yanzu apc kanta in tafiya ya tafiya wanda suka shiga dama wanda ba sa ra'ayi ra'ayin masu ita jam'iyyar watakila dole su fita ko kuma sami baraka a cikinta da sauransu hmm. saboda ba kowa yake da irin ra'ayin wanda su a can sama suke so su su yi gwamnatinsu to yawanci da haka ne da haka har a zo in lokaci ya ja a zo a sami jam'iyyu masu ra'ayi amma ban yi tsammanin adawa gaba daya za ta mutu ba za a ɗan shiru dai kwana kaɗan a gani eh, zuwa shekara ɗaya biyu a ga yaya wannan gwamnatin eh, da za ta hau za ta eto eh, dauta kana nufin ita apc kanta ba ta da wata aƙida eh a'a to ba wai akwai abin da su wanda suke akwai wasu wanda za su ce eh akwai aƙidan apc suna son su su progressive ne da sauransu amma kuma matsalan ne a cikin jam'iyyar akwai mutane da dama irin wanda su ba su da wannan ba kawai sun shigo ne saboda su ci zaɓe to yanzu in tafiya ta yi tafiya dole ne ita jam'iyyar apc mm-hmm. ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewa bai amfani da ita ba wanda ba 'yan aƙidansa ba su ci gaba da zama a ciki suna amfani da yadda da aka yi da wasu shugabannin kamar musamman general buhari dr mk hassan kenan a su da salihu garba to batun zaben jihar taraba na daga cikin batutuwan da suka ja hankulan 'yan najeriya musamman ganin cewa ɗaya daga cikin jigajigan 'yan takarar mace ce to a halin da ake ciki yanzu hukumar zaben jihar ta taraba ta ce zaben bai kammala ba inda za a tsayar da wata rana domin a kammala wuraren da ake takaddama a kansu ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a wannan rahoton ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan soke zaɓe ne a wasu mazaɓu na ƙananan hukumomin donga ukari bali karmilami da zintakun da kuma ƙaramar hukumar usa wanda hakan ya kasa bada cikakken sakamakon da za a iya ayyana wanda ya lashe zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da aka soke farfesa muhammad kari shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yola da ke zama baturen bayyana sakamakon zaɓe na jihar taraban ya yi bayanin cewa the number of council votes is more than the difference in margin of error I hereby declare the, the Taraba State 2015 gubernatorial election inconclusive. Yes, it's inconclusive. a bisa ikon da doka ya bani kasancewar adadin ƙuru'un da aka soke ya fi wanda ya rage da za a kidaya to ina ayyana cewa an soke waɗannan ƙuru'u kuma za a sake zaɓe a waɗannan wuraren a cewar jami'in ba da sakamakon zaben jihar taraban farfesa muhammad kyari i hereby declare the, the taraba state 2015 gubernatorial election inconclusive kawo yanzu dai hukumar zaben bata ayyana ranar da za a sake zabe a waɗannan wurare ba kafin a zo a haɗa hancin alƙaluman sakamakon zaben da aka samu kafin daga bisani a ayyana wanda ya lashe zaben da koya jam'iyyu da kuma 'yan takarar su ke ji da wannan mataki da aka ɗauka da farko dai ga chief davis abokin tds ke dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp a gaskiya tun jiya na faɗa na ce a taraba ba yi zaɓe ba an kawo sojoji sun sun ruta eh, results an ja announcing a gaskiya eh, decision na enec decision mai kyau ne kuma al'umman taraba za su yi murna da wannan eh, outcome na na decision na enec shi ko dan takarar gwamna na pdp architect darius isyaku ta bakin wani hadiminsa cewa ya yi sunana emmanuel sai ni ne mai ba shi dan takarar pdp shawara kan tsanin Eh, wasan labarai. A gaskiya ka ba ba don jin daɗi ba na yi eh, ba wanda zai ji daɗi kana ganin zabe gashi nan an yi zabe ka ci zabe kuma a za ce wai zabe baka ba kama na ta ba. Ai dole na abu in ka duba irin wahalar da muka yi da tafiyan kamfen local government goma sha shida na wannan jiha da sauransu an zo kuma an kara kwanaki mun sake haka muna tsaya muna kamfen ba dole ne abin yin da wanda za mu ji daɗi ba. To masu aure da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na dimokuraɗiyya a yau. A madadin Mahmud Kwari da Salihu Garba da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka tallafa wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice tare da ɗan mutanen Gumel. To Ladan mun ji cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce ba zai yi alkawarin cewa gwamnatinsa tana tabbacin samo 'yan matan ƙungiyar Boko Haram ta sace guda 219 a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya a shekarar da ta wuce ba. Ƙungiyar al shabab ta ɗauki alhakin harin bom ɗin jiya talata da harin da aka kai akan wani ginin gwamnati da ke birnin Magadishu. a ƙasar gini aƙalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa mutane da yawa suka ji rauni a conakry babban birnin ƙasar a lokacin da jami'an 'yan sanda suke ƙoƙarin daƙile wata mummunar zanga-zanga da ake akan gwamnatin shugaba alpha conde jam'iyyun masu adawa su ne suka buƙaci a yi wannan zanga-zanga domin matsawa gwamnatin ƙasar lamba ta yi zaben ƙananan hukumomi kafin a yi zaben shugaban ƙasa kamar yadda yarjejeniyar da 'yan siyasa suka kulla a shekara ta 2013 ta tanada. kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattijan amurka ta amince da wata dokar yi da wajewa a jiya talata kan duk wata yarjejeniyar da aka kulla da iran sai 'yan majalisar sun yi nazarinta domin yiwuwar amincewa da ita ko rashin amincewa da ita 'yan kwamitin dai sun kada ƙuri'a inda aka samu amincewar 'yan kwamitin baki ɗaya yanzu haka wannan doka za ta tafi zuwa majalisun kasar biyu domin duba ta a fadar shugaban ƙasa ta nuna alamar yiwuwar shugaba obama ka iya rattaba hannu kan dokar to ma da tutu labaran mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi kuma mu sake dawo muku da wani sabon shiri fil yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi dan mutanen gumel safiul hashim da ya taya ni gabatarwa sai Chiyobahiro Diodone da ya ba da umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci Jim haman Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.